أغلالا فهي إلى فهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أأنت إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأبي كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا ألف لام ألف لام را ألف لام صاد ألف لام را صاد babu nasi karara da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake ba da fassarar su da yadda in an fassara shi shi ke rafa da ke da su yawanci abin da ake samu da wajen magabata istihari ma'ana an duba wannan an duba wancan an duba wannan shi ake to da dukkan da so dai ma'anar ita ce kaza wasu kuma malaman sun karkata zuwa ga abin da ya kamata a ce shi ne a ce kai Allah ma'alamu bin mawaki yi ne Allah ya ayyukan da yake nufi da wannan kalmomi wasu kuma malamin suka ce daga cikin ishihari da aka yi suka ce ƙalubale ne Allah yake wa waɗanda ba su yarda da alƙur'ani tunda zai ana cewa ƙur'anin nan mutum ne ya yi shi to ai larabci ne wanda ya gina akan harafai irin siya uddafi to su ma ku yi irin sa shi ta ba ka yawanci yawanci za ka ga idan aka kawo su kewa kuma a yi magana akan kashiyar alƙur'ani alif lamit zalika kitabu la raiba alif lam صاد التوراة كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج ألف لام را كتاب تحكمت آياته ياسين والقرآن الحكيم حميد والكتاب المبين إني أنفعت لك أني وأنا أعتبر القرآن وأنا قالت سنة دوجه وسمى لهم كما suka كما إذا أخذوا وجن zo kalma ce da take nufin ya rasu ya kai mutum Zai zan kamar an ce ya fi ya kai mutum ko ma wani amma nan al-imam ya ce to ni wannan gaskiya na ya mutum na ga larabawa suna faɗar ya suna nufin haka ni dai ba su samu ba an rubuta Abdullahi dan Abba Abdullahi dan Mas'ud Allah ya sa da a gare ku kamar da ba za su ke jingina zuwa gare ku cewa ana nufin ya insa ya ɗan ma'ana ya insa domin ai Allah ma ya faɗa cikin suratul suratul yaqatin cikin suratul Fati wa inna Iliyata lamina al-mursalin karanta mana وإن لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا أتدعون وتدعون أحسن الخالقين الله ربكم الله آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا da ya ce da ita abin sa ba za ku ji tsoron Allah ba a shaɗu ka ba ala yanzu za ku rika bauta wa dabba haƙi shi ne ba'a wasu kuma suka ce gunki ne na su sunan ba'a تذكرون بعلا يذكر الله gunki بعد ko kuma an ba rafi وتذكرون أحسن الخالقين الله kuma suka rika bauta wa sai ku ƙara Allah wani shi ne zafi wato mafi ما في فيها هذا الكلام أحسن الخالقين عندي قوة لي هل أنت أن لا رب كلكم عند شيني أبيتهم ورب آبائكم الأولين كم شيني أبيتهم يا يقول أتركوكم هذه أشياء لألك سلام على آياتي أمثل أن لا يتفتك أحد من ياتي malamai suka ce a ayatin dinnan da yake cikin wannan aya abin da yake nufi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wata kila wani aka ce ayatin nan ana nufin ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a rawato wannan daga Sa'id ibn Jubair ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi bin Abbas Allah ya kare da a gare shi cewa ɗaya da cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne har aka samu ma cikin mawaka da suka shahara wani mawaki na wato mawaki na rafiba wanda ya shahara cikin wanda in ya waka ko ba rafiba kaɗai suke da wasa ba ta kaso na rafiba kuma suna da wasa ana kira da suna a tsaye da cikin gari a cikin wata wakar da aka yi shi yana cewa ya tafi la tafi تجد زاهدة على المودة إلا على ياسمنا يا نبي أجر لا تنحدي بالمسك زاهدة لا تنحدي تبكي غزا ودم أكتي نسيها تنادي أوبي ولم نسيها على المودة حديث رسول إلا على ياسمنا آه. duk ba soyayya ta kada ki wato kada ki take ki tsantsanta soyayya kina da kokarin soyayya wani in ba soyayya ahalin yasin ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma wajen cewa ya san sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne shi ma ba wani dalili da aka samu wanda yake ingantacce da za a iya kafa hujja da shi duk da cewa ba kuma dalili da zai kora haka sai dai a ibn al-arabi Allah ya tsanta da rama ya kakanto daga ashab ibn abdul aziz al-maliki ashab ibn abdul aziz al-maliki ɗaya daga cikin malaman malikiya kuma ɗalibin imam malik kai tsaye al-bisri cikin manyan ɗaliban sa na misra ya rasu shekara ta ɗari biyu da hudu gidansu da imam shafi kwana uku ko sati ɗaya to yake cewa shi ashab din yake cewa na tambayi imamu malik cewa wai ya halatta a iya sawa mutum suna ya fi imamu malik ya ce a baya ganin halaccin a sanya wa mutum suna ya fi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya fi wal qur'anul hakim wasu kuma daga ciki suka ce a a kamar da aka rawaito daga abubakar ne ba za a cewa ya fi din sai ake cewa ya sayi da bashar ya sayi da bashar ya kai da kai ku kare ne zai zama shi ne annabi muhammad din sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ana sa mutane suna ya fi akwai manyan manyan malamai da suka shahara da irin wannan sunan akwai wasu mawallafa fama da suka shahara da su a ibn ashur Allah ya tsanta da rama a cikin at-tahrir wa da yake sharhin wannan aya ya kawo misalin yasin ibn zainudi alwalaini walaini wanda ya mutu shekara ta dubu ɗaya da sittin da shida eh, yana ɗaya daga cikin manyan malamai masu manyan wallafa wallafe cikin wanda aka sani da wannan suna na yasin shi sai dai shi kansa ibn ashubin ya istidraki yake cewa shi wancan ba da yawon da fi ne yake rubuta sunansa ba a yana rubuta mai yawon sai a alifu kaga ya sai kuma fi ne ne yawon ne nuna da Allah zai zama ko ne asalin sunan su suna ganin ya halatta kira mutum da sunan aya kamar yadda munan a hausa muna da lantana sai dai ba sani ba ana kara da lantana da lantana kawai lantana ko muna da subata akwai sunanta subata muna da kaya kuru eh, muna da izawaka akwai wata wanda sunanta malaruna wallahi da sunanta malaruna wallahu ala ni gaskiya da aure na irin wannan sunayen barin kiran sunan ya'ya da su shi yake alkhairi ko da ba a rawaito wani dalili wanda yake nuna haramci ba cikin abin da malaman da suka ce sunan annaba ake nufi suka dogara da shi akwai hadisi da aka rawaito wanda hadisi ne da nufin jiddan ja mu ba da salama ce inda da inda rabbi asharatu asma ina da sunaye guda goma a wajen ubangiji na wanda a cikin akwai faha da yafi sannan imamul mawardi Allah ya kansa da rahma ya rakanto daga Ali bin Abi Talib cewa da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulo inna ta inna Allah ta'ala asmani fil Qur'an sab'ata asma Allah ya sanya mana sunaye guda bakwai daga ciki akwai Muhammadu da Ahmadu da Fahi Faha kenan ko ko Faha da Yasin da Al-Muzammil da Al-Muddassir da Abdullah kama shi ma hadisi na da jidda manzala sallallahu alaihi Salama yana da suna da suka tabbata wanda shi akwai abdul akwai muhammad wanda shi ne aka yanka da suna da shi allah ne kuma ya zaɓa masa allah ne za a masa sai kuma ya kaddara iyayensa suka sa masa suna da shi amma sunansa da aka kira shi da shi a cikin littattafai ahmadu wa mubashir da rasulun ya ci min ba ba'd ismuhu ahmad amma da kansa kuma ya faɗi cewa anal mashi da haka ne ya da shahidu an alhashi sannan kuma an al'aqi da al'aqi da alhashi da almahi duk tabbata suna alzama ne sannan kuma ya halatta a kira shi da siffar da in aka fassara ta za ta nuna ma'anarsa kama al-mustafa da al-mujtaba da al-muntaqa da al-mu'ta da al-murtaba duk wannan sifofi ne masu kyau amma akwai sifofin da da halatta ko da cewa akwai zahiri na kyau ba a kira dan Allah da su a matsayin suna kamar irin su abbahi mai dariya zala yana dariya amma dariya ba a sai yaushe take zama a bayyana ba to shi ko bai taɓa yin wanda ba a bayyana ba to karon ko ka tuna albani wanda bai san annabi sallallahu alaihi wasallam shi komai an aka annabi sallallahu alaihi wasallam yake da dariya to kaga ba girman annabi haka zalika mayafi ya halatta ka ce da an gaida mayaki ce kuma da annabi da yau to mayaki akwai mayaka wanda suke yaki a kan gaskiya akwai mayaka wanda suke yaki a kan zalunci in ga har za ka kira duk wanda yaki da mayaki na kodin bonaparte shi ma mayaki ne a adam hitler shi ma mayaki ne to annabi wanda ka kira shi da sunan da an faɗa shi kasan ne yake cin wannan suna saboda sallallahu da wa sallam wasu suke ganin cewa kamar irin su ya ce su da ba su da cikakkiyar ma'ana wasu in ka faɗa za a ce kayi da ka biyu ta ɗari da bai kamata a karkata cewa su ma a nan saukula ba ne a bani na istidrani duk kalmar da aka fassara ta da larabci ba za ta zama ma'ana wai ya halatta a kira annabi da ita ba kamar a ce wai rambani ko a ce annabi rambani kuma a ce kai ko kai ne a ce sunan karanta da ala aka ji daɗi sai dai sunan tsokana kowa a ce da wanda Allah wai mazu mazu yanzu da ana ce kai ne sunanka muhammadu kuma ana ce maka mazu mazu wani za a zo wanda a ce maka muhammadu ga sunan da Allah ya zaba maka sallallahu alaihi wasallam wani da haka ma an hana ma kiranka da sunanka muke ya rasulullah ya nabiyullah ya annabin Allah ya shugaban talibai ya kai da kalfin ai ba ta amma gani balle ma an mun gano wani sunansa mu ce za mu dinga faɗa وضع الكتاب في التصور لما لم يكن في سياسي با او استشهد من على صلى الله عليه وعلى اله وسلم نفس نعم. آه، يا تبقى أتكن سيد البخاري سيد مسلم آه، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي أنا سيد ولد آدم نيني شو ببنك أدب ولا فقط وبكر تكيت إذا أكتي يا إنسان أنا اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم دخل أبتين يا شو زما شي ما وانا بزيد إذا بزيد زما أكي مثلا أن ذلك وانا شيء أنا رياض abin da ya fi dacewa mu ce wani duk shahari ne malamai suke haƙiƙanin ma'anar Allah ne kaɗai ya sani Allah ta'alam bi muradihi bi ta'ala Allah ne kaɗai ya sani ake nufi da yafi wani ƙur'ani haƙi Allah ya ce na yi rantsuwa da alƙur'ani alhaƙi wanda yake an yi shi a bisa tsari ko kuma alhaƙi wanda yake kunshe da zunzurutun azumci idan ka ce alhaƙi kana nufin wanda yake an yi shi bisa tsari sai zama hakimin ne bi ma'ana muhkam sa'idun bi ma'ana muf'al abinda za mu ce kenan bi al-muhkam wanda duk wata aya da ka an auren da ta duk wani zance ko tarihi an yi shi a wajen da dace duka zuwa turan su yusuf a farkon ta aka ba da labarin annabi yusuf da shi da labarin da ya ba ma yanzu ya yi ba ko aka tawo aka tawo annabi yusuf a rijiya aka tawo annabi yusuf a gidan sarki aka taho annabi yusuf a kurkuku a tare da matar sarki da matan gari aka taho annabi yusuf a kurkuku aka da annabi yusuf ya zama sarki aka dawo ga dangi annabi yusuf sun dawo ga annabi a ji tsari a hankali a hankali ba shi da za a taɓa tsara shi ya shi irin sannan kuma Al-Qur'ani ne inda ya dace a kwankwasa a kwankwasa sai ka ga an kwankwasa yadda ya dace a ciza a busa sai a ciza a busa to dan haka ta tabbata ya yi muhkam kenan ko sai mu ce wal qur'an suna rantsuwa da alƙur'ani alhakim wanda aka yi shi a kan tsari to ko tunda aka yi shi a kan tsari to bai halatta wani ya canza tsarin da yake kai ba misali inda ya zama akwai wawu to kaka bai da tafawa wa asbaha fu'adu ummi musa fariha kaga me a farko wa ko sai asbaha da aka zama sai aka ce fa asbaha fil madinati khalifan yataraqa kaga fati a farko ko wawo fa can kuma wati kuma dai duk asbaha ce a ƙarshe wa asbaha alladhina tamannaw makanahu kaga fa da wa wa da fa da wa to bai halatta kakkari su ɗiban karan mahaukaci a ce fa ba a kufa alhun yunusa a madadin wa asbahan ƙarshe fa'as ba wa asbahan da zina tamanna makanahun alhali fa'as ba ne wa asbaha ah, نعم أثر في المدينة خالفا التكفير فيه وأثرها أم لازم؟ تقول أن لا ينشأ الآية أنت نسورة الكفر فيه ذلك الاعتبار العبارة أن مفزيرة كثير وجاء من أقصى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال إن الملائكة يعتذرون بك ذكروا يا سيد وفاء يا كثير وجاء من أقصى المدينة رجل ثم رجل من أقصى المدينة bai halatta ka canja ba a cikin nahari aka ce watarar kulka mawasira biyu da aka dawo ru sai aka ce mai watarar kulka biyu mawasira da halatta inda aka ce biyu mawasira game da shi mawasira biyu ba kunu qawamina bil qist shuhada lillahi kunu qawamina lillahi shuhada bil qist bi halatta ka canja ولتسمع إن قلوبكم به ولتسمع إن به قلوبكم بيالتك كذلك أمثال سيدنا آل إمران وقوس آل إمران تكين هو القرآن على يشي الآل شنو هو القرآن الحكيم أسفل من من أخي جوكم لقرأي شاوة مثل مسمي أسفل من القرآن الحكيم أنا أتر أنا أبوهن جوشة تكون كان بها وستيقظتها أمثال in muka ɗauke shi a ma'anar hakimin bi ma'ana muhaffar kenan ko in muka ɗauke shi wani qur'anul hakim na rantse da alqur'ani ne cike da zuzurutun azanci dan Allah akwai magana da cikin qur'ani da azanci كم أتتي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تعرفني مالك لعبنا قل أعوذ برب الناس تعرفني kan maliki nan maliki kun san wanci tsakanin maliki da maliki kamar bambanci ne tsakanin mai haya da mai gida waye ne ku karfin iko da mai haya da mai gida mai gida eh? ne fi karfin iko da zuwa da mutum ne gina gidansa sai ya baka haya da kai da shi wa yake da ikon yi wa bako izini ya shigo gida eh mai haya in mai gidan nan ya ba baki dama suka shigo cikin gida ko da ganin gidan suka zo za a kai ƙara ta ko ba da yawa to ya fi iko shi ma eh mai haya ya fi iko amma wa ake da ikon canza kofar gidan ta kalli wani wajen ko ta koma wani wajen ko a cire abu kaza a mai da kaza wani wa ake da iko to ɗaya ana ce mai malik ɗaya kuma ana ce mai malik to wanne za ka ba wa Allah wanne za ka ce ba na Allah ba dukkan su akwai zai ya nuna maka cewa da karamin ikon da wajen ikon din nasa ne shi sa a sanya ce maliki nan kuma sai ce maliki zai ya nuna maka cewa da san da nan din nasa ne a nan duniya na yake da mai haya da mai gida amma aka tafi alkiyama dukkan da Allah ne duniya ma dukkan da Allah ne duk wanda ka gani a duniya Allah ne ka shi kuma zai kira shi duk da yake so yasin wani qur'anil hakim Suna rantsuwa da alkur'ani wanda yake alhakim wanda an kware wajen sanya komai nasa ya zama daidai kuma wato shi kansa yana cike da hikima da arziki to rantsuwa da Allah da alkur'ani ta yi nuna girman alkur'ani a wajen kuma dama Allah yana iya rantsuwa da komai wannan wawun wawun ƙasa a kiranta sunan da ya zo a gaban ta kuma labarin da ke kira suna ne al-muqsa mubin to idan aka aka yi rantsuwa aka ce wallahi tallahi ya kamata a faɗa abin da aka rantsa ya saboda shi ko ko ba ka bane ko ya zama umarni ko hali ko labari to abin da aka yi rantsuwa da shi shi ne innaka حقيقة خير النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم laminan mursalina kana cikin waɗanda Allah ya aiko su kamar yadda ya aiko annabi Nuhu ya aiko annabi Ibrahim ya aiko annabi Musa ya aiko annabi Isa da sauran annabawa to kai ma kana cikin su kuma kenan mayar da martani ne ga mushrikai da suke cewa wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala yana cewa suna kafirai suna cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba annabi ba Allah bai aiko ka ba sai Allah ce innaka la min al-mursalin hakika kai kana cikin wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko su anan da Allah ya ce la min al-mursalin sai ya saka lam da sama innaka la min al-mursalin kuma dama Allah subhanahu wata'ala yana yin haka domin ya ƙara ƙarfafar aikin da ya da Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake faɗa tilka ayatul kitabi tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq wa innaka wa innaka la min al mursalin cikin suratul baqara ko to a innaka la min al mursalin dan kai kana cikin wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ala siratin mustaqim kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora ka akan hanya tsotsar wacce take miƙaƙƙiya babu karkata a kanta don haka duk wanda yake so ya isa zuwa ga farin ciki na dangin duk في ذلك المفكة إليك تكون همية وسأجدين أنت الصراط المستقيم على صراط مستقيم بلعب بإنة الصراط ينعنكم حجنا من كثيا حجنا من سنة يوقوع أهوسا يزوي تعالى آه، وعنا بالسفر خلقوا من دمام فريسو أنا نكون حجنا misali ana cewa hanya sai kuma me ana cewa fuskari sai kuma me ana cewa godabi ana cewa tafarki ana cewa zanniya ana cewa eh turba shi da ke ana cewa kuka akalla yanzu haka mun ji shida amma kowace akwai abin da take misali aka ce yi wannan ya fi godabi ya ce nufi da godabi wata iri eh godabi kowace irin hanya kawai ba lallai su ta zama mai kakkiya ba amma aka ce zambiya ba ita ce hanyar da saboda binta ta yi shata ko bin riba kamar hanyar da dabbobi suke bi zuwa wajen shan ruwa da hanyar yadda suke bi su koma su koma gida da turba ba domin sun kada an ce turba ta ce mai tsakiyar hanya ko Allah alama ma hautawa na hakika musamman mutanen mana tabbata su sun ce mun sun fi mun kalmomi da yawa da Allah su za su iya maka bayani sosai ya wannan to an ce afsira ana nufin hanyar da ba ka kada to za a kuma a kanta Allah ya dora shi shi yasa duk wanda ta bi ke ya zama annabi ke bi sallallahu alaihi wasallam in ka kuskura kan wannan ta shari'arsa to kowaye in dai ba ya biyo annabi ba to za ka samu kasata to shi yasa ma abin da ake haskawa mutane shine su rubuta hanyar annabi tun da a kusa da kowa in ya so ku haɗu gaba ɗaya a hanyar annabi wanda ya fi ka kwanewa wajen bin zai ka ke kuma shi sakamakon kare an gani amma ba kai ka zauna ba ga hadisai sun zo karara ga bayanai sun bayyana amma wata gida sai wani ya tattara waɗannan bayanan shi ya bayan ya kai kuma gani shi an zuwa ya ke ku haɗu da shi a wajen bin annabin in ya zama ya fi ka jajircewa ya zama ma a cikin bin annabin jagora ne shi sai a girma shi a gidan wani jagorancin sa amma haka ce za ka biyo shi dai ɗauko ka izo da kai wurin sai dai ɗauka ta ba wannan kan ba yadda za a yi kai da sai an koya maka to a nan kuma duk wani malami mai tsoron Allah zai iya ɗaukar wannan sifa ina ba da Allah wani zai ce kuka ce sirat tana nufin hanya ne gaskiya to kuma ina hikima a ce mustaqim tunda ai ba ko a sa mustaqim din ba dama as-siratu la yakunu illa sabilan mustaqima to ne hikima kuma kawo mustaqim to wata daga cikin malamai masu gano hikimomin alqur'ani da balaga suka ce abin da yasa aka sifanta as-siratu da al-mustaqim anan da wannan haka shine kadai hanyar da babu karkata a cikin ta kuma ita Allah ya umarni da ita annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kawai da tafiya bisa Allah ya san mas'ud ya zana layuka haka ya zana layuka ya tuta a gefe ke zana wasu layuka a kusa da shi sai da Allah sallallahu alaihi wa wannan shine tafarkin Allah ne yake wayannan kuma hanyoyi duk wanda ka bi za ta iya kasar da kai wanda shi kaɗai za ka baka Allah ka tankarci ubangiji sai ka tafi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an'am wa inna hada siratun مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم يا فساد فساد فرقو تنزيل shi ƙur'ani saukakke ne kai tsaye irin saukar wannan ta Allah mabuwayi gwani ba ya ce da fata ta bi kuma shi alƙur'ani a tanzilar hakim a azizin hakim na karnasar ala tarafin mustaqima wanne ne siratul mustaqim din ina nufin saukakken nan daga Allah wanda yake gwani me ba mace tsakanin fassarorin biyu fasara ta farko za ka kaddara shi ne kowace na ayar alƙur'an fasara ta biyu kuma za ka kaddara a'adin ina nufin to shi sa za ka ga kira'ar zuci a kai a farko ita ce kira'ar jumhur تنزيل العزيز الرحيم تنزيل ولا استقراء حق عن نعم اه اقول استقراء آه. نادر الملك وفي مفارقة الشعوبة سوى ذا كلمة الشعوبة عن عاقل ده ناكل الملك ورشد قال لنا دقما آه، أبو عمرو البصري دقما آه، يعقوب الحضري دقما أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني ومنسوب وراءهم دقما رواية رواية شكر عن عاصم سنة تنزيل الأبيد الرحيم إذا ما خبر من المبتدئ المعزوز تقديره هو shi ƙur'anin saukakke ne a sannan ibn amir ashari da hafsu an asim da kufiyun gaba ɗaya kisa'i da hamza da da kisa'i da hamza su kuma suna karanta tanzilan azizin rahim tanzilan azizin rahim dukkan su kira ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma in wani su kake yi za ka ce tanzilu in haku kake yi za ka ce ne tanzila masu rubutun allo ko ayar da muka rubuta tanzilu muka rubuta ko amma ba su karatun shafi shafi na makarantar ba masala tanzilu da suke karanta ko ba haka ba <clears throat> tanzilul azizur rahim saukakke ne da ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake al-aziz mabwayi ar-rahim wanda yake da rahama to Allah ya zaɓi al'izzatu wa rahma sifar izza da sifar rahama ya danganta kansu da shi a wannan wani saboda hikimar Qur'ani ne duk inda ka je ka dawo baya fice waɗannan sifofin guda izza ta ubangiji subhanahu wata ala domin kuwa shine kaɗai yake da ƙarfi da ikon da zai iya dora ku kan shari'a rahama kuma shi kadai ne zai datar da ku ya sa ku dace har kuma ya ji ku ya yi muku rahama an fahimci wannan da jama'a tanzilul azizu rahim to litunzira qauman ma tunzira aba'uhum fa hum ghafilun ubangiji subhanahu wata'ala ya saukan maka da wannan alkur'ani ne domin ka yi gargadi ga mutanen da ba a taɓa yi wa kakanninsu gargadi ba su asali ma ba su san ma abin da gargaɗin ya kwanta ba litin zira ƙaunar domin ka yi gargaɗi ga mutane zuwa yi waɗannan mutanen ba za ta fi sun ijimai a kan cewa waɗannan mutanen su ne larabawa su ne larabawa to amma waɗannan larabawa shi ne allah ya ce ma kun zira a ba waɗanda ba a cikin yi wa kakannin su da yanzu ba su ne kakanni larabawa da maza Allah ya rike su kenan domin kakannin su su san annabi Muhammadu ba ba ai lokacin da ma suka mutu ba a haifi manzon Allah ba to larabawa kala biyu ne akwai kahabaniyun akwai adraniyun to duk da kahabaniyun an taɓa aiko ka annabi tunda a duniyar laraba an aiko annabi hud da annabi salih shi yasa ma Allah ce wa inna kum la tadrun alaihim muslimin wa ilayhi su ka hakanin su ne al'arab al'ariba larabawa na zunzurutu wanda sun kunshi wa'annan manyan kabilun na shida a yaman hudu a sham masjid da anmar da himyar da ashariyun da ad da kuma abin nan da wannan ga sunan da suna eh lakam sun suna suna sha lakam da jizam da amina da rasta wannan al'arabul ariba ke kuma za su yana nesa da su domin su ba a shiga su ba tsakanin sham ne da yaman yawan kuma kuka tafi daga hijab amma al'adnaniyun waɗanda suke zaune a hijja su ba a taɓa aiko musu annabi ba don haka in ana ba su labarin lahira da wuta da aljanna to kamar tatsuniyar duduwar lafi ana ko kuma tatsuniyar dodo dodo ba ni ce zubaina ba sai dai kawai kaɗan ji tsoro dai kaka fita ko tatsuniyar na goma na goma ko jiki dallo kaga wani abu ne da kawai da za ka ji ka wani abu kamar an yi shi kamar wani abu da an yi shi ba ko haka suke ji yau sai Allah ya aiko manzo Allah sallama a cikin su yace to su ma ta ga kunnan su amma ba su Isra'ila da yake aka aiko musu da annabi sun san akwai wuta sun san akwai annabi da aka sun taɓa cewa da annabi kuma ba wuta ba amma dai su ta suke cewa amma sun shiga wutar kwana a Madina sai ta masana na illa a yi rabin ma'amura za su haɗan da ake yi da yahuda da kiristoci ba irin wanda ake yi da mushrikan maka ba ne sun su mushrikan maka ma'amura ba ba'uhu an ta yi kakannin su ma ba a yi musu ba a duniya a nan aba'uhum aka ce a ba aba'u jafu menene jafu abu ne ne fasara abu da larabci eh uba ko amma mu ya muka ce kakanni wannan yana nuna maka ana iya kiran uba amma ana da sun kata da ka da za ka to ka kai da kafin ka fiyo ne shi wannan ce Uba na ne in dai yana fahimtar yare zai da cewa da ba uba ana ce masa kaka a ba uku bi ma'ana ajdaduhu da su jira kauman domin kai wa waɗansu mutane wa'azi waɗanda ba kun jira a ba uku ba a taɓa yi wa kakanninsu wa'azi ba yau ba ka zo kai musu wa'azi kofin ba su nuna sukan asali ma jahilai ne dangane da abin da gargadin ya kunsa in aka zo ana musu maganar shajar su zako ko ana musu maganar kaza da kaza su san ma ne ake fi da wayannan ba da aka yanzu sabon aiki ne ja sai an ma da su ne wannan birni ne wannan kuma an ja mu da kunni da na Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa hum ghafiluna al-ghafla abin da ake nufi da al-ghafla shine az-zuhur al-shay a ce baka san abu ba misali kamar kana ban taki ba ko ya zo maka yana kofar gida da ka fito daga ban takin nan sai ka sha ka ja da mutum ka kasa a ayyuka sai ka ɗauko littafi ka ci gaba da karantawa ba wannan sai ya yi gaske waya ya ce awa na ɗaya sai ka ce wala an ghafil ni ai ban ma san da zuwan ka ba to irin wannan yanayin na ba san da abu ba shi ake cewa ba shi ta Allah ke wa Allahu fi hasir amma ta amana ba ya za a cewa Allah ne dan ne ke aikata ba to fahim gasu su din asali shagalan nuni san ma da maganar wata wuta da aljanna ba yanzu dole sai ka zo kayan da to wani ku dole sai kuma Qur'ani jama'a ai kun san Allah ya aiko nan ko me aka aiko shi ne sallallahu alaihi ne. bishara amma kuma nan ai ba bishara aka ce wata gargadi aka ce wata to amma aikin mu Allah sallallahu alaihi wasallam bishara ce ko gargadi bashirin suna jiya ya yi gargaɗi ya yi albishir to a nan mu dan mu fahimci hikima Na da awa da tara da ba, mu fara ɗaukar rayuwa alibimin a kamfanin da ya ɗauka babban ma'aikata sai mutu manajoji wannan abrar sun kaza wancan abrar sun kaza wannan abrar sun kaza sai ya tara su zai fito da shin a hikima kamata ya ya fara lasa musu zuma a baka cewa in su karbi amana ga abin da zai musu ko kuma ya fara gaya mun cewa suka yi tarihi da abin da zai biyo baya farko dai tukuna la ta zuma a baka in kuka yi amana nan da shekara ta zo sallame ku wannan gargaɗi ne ko albishir ne albishir ne amma jama'a wanda ya taɓa mun kuɗi na ba a taɓa kuɗi a zauna lafiya Allah zai kama ka kuma ni ma Allah ya gwada mun zan baka kaza wannan kuma sunan sa gargaɗi da zargin ko to alhaji in kai ne gargaɗi za ka fara yi ko kuma za ka zuma za ka fara yi daga cikin haka ba ne alhaji musufa da kama da tafiya ka ba ba kama yan kasuwa dai ta nuna ma'aran ma ba. daga cikin ka ba ne ko za ka yi eh kaga misali kamar in kasuwa sun tsaro daga gargaɗi za su bari a malamin mu kuma limamin shekwa a matsala yanzu ka ɗau sabon yin masa a makaranta da kuma ka ɗau na ibi a masallaci sai ke ta tara su za ka yi bayani sai za ta fara ko kuma alishin tsakanin kan ba da sha'a ba ka ɗauki ka buɗe sai ka ɗau lauyoyi kasa akwai lauyi masu aiki tukur sosai tsaron da kuma ba haka ke ba za ka fara da shi ko kuma albishir na harkar sana'a ne ka wasu nanu da gargaɗi yake tsara ko amma na da yan mamma an ce su bishara ke ne to a nan a iya aya za cewa ke zira saboda mutane ne su ɗan aka zo da ya kamata a bayan kuma ka duba ai ƙur'ani rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce da aka ce da manzon Allah ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir ne ba ai albishi ne ba ai ko gargadi ya ta masu tare da ba yanzu na taɓa muku yanzu idan na ce muku a bayan dutsen nan na abu ku bai ga yanzu nan ta taho za ta murkushe ku za ku yarda suka ce eh saboda da suka ce ba mu taɓa ganin tare da yaro shi ko suna jan kunnen ku a zawa tana nan za ta zo muku sai abu lahabar ta ce su awa ya ba mu ta ta kama muke ban tabbata kenan da maza Allah ya fara gargadi eh gargadi ya fara yi to dan aka shi ta wasu malamai suka ce da Allah ya ce da ku zira qauman ma man zira aba uhu za mu iya kira a cikin wannan magana ta annabi sallallahu magana da aka annabi sallallahu alaihi wasallam magana hikimar farawa da gargadi domin waɗannan mutanen ban san komai ba kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu sabani wa ma atayna hum min kutub وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون آية صلى الله عليه وسلم على دول المسلمين بسكر أحسائي كونسوا وأن يدعوا الإسلام شيء معنى لتنذر قوما ومن كي وأني da jan kunni da jan hankali amma duk da haka kuma za ka kuma yi musu admission waɗanda ba ta taɓa ko musu wani annabi ba bayan ka sallallahu alaihi wa sallam saura minti saura minti goma to sai Allah ya ce laqad haqqa al-qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minuna haqiqa wato magana ta tabbata cewa ba za su yi imani ba da yawa da cikin su da yawa da cikin su magana ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ta tabbata a kan su cewa ba za su yi imani to wanda Allah ya ko annabi sallallahu alaihi zuwa gare su kana biyu ne akwai kaso na farko wanda Allah ya kaddara cewa ba za su taɓa kun kira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ba dan haka gargadin ba zai musu amfani ba sannan kaso na biyu kuma wanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara cewa gargaɗin zai musu amfani to a nan mafiya yawan waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da su a wannan lokacin gargaɗin zai musu amfani ba domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tafi yana kiran zuwa tafarki na daidaiti amma kuma بسبي شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالضبط الإمام القرطبي الله يجزاه الرحمة في الجامع لأهل القرآن kawowa cewa an ce wannan aya ta sauka akan abu jahal amr bin hisham al-makhazumi abu jahal kenan da kuma wa'yansu abokanansa guda biyu 'yan kabilar banu makhazum <coughs> wato shi abu jahil ya rantse akan cewa in dai ya ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana yin sallah a haramin maka to ya rantse a sai ya fasa wa manzan Allah sallallahu kai da dutse to ya ga manzon Allah yana cikin sallar ya nufi dutsen domin ya jefe shi ya yi hanyar zai jefa annabi sallallahu alaihi wasallama kawai sai hannunsa ya makale a wuyansa kuma sai dutsen ya makale da a jikinsa sai Allah ya saukar da wani ayar laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minuna inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan haqiqa mun sanya sasai a wuyansu aghlal jam'u ghil shine abin da ake <clears throat> sawa dabba a wuya domin a jata shi ake kira sasari ko ba linzami na doki ba wacce ake sa mata a wuya <clears throat> fahiya ilal azqani <clears throat> to wannan sasarin an ja shi har zuwa haɓarsu faho makumahuna don haka ga sunan a haka sun ɗaga wuyansu al'iqmah shi ne ɗaga wuya haka ga sunan ba ba za su iya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama komai ba to kafin mu tafi fassara ayar inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya illa al fa hum muqmahun ya kamata mu ƙara fahimtar haƙiƙanin abin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi da waja'alna min bayna aydihim a laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun wannan ya gabata a cikin sanin ubangiji cewa haka suke ba za su imani ba ko sun so imanin ma Allah ba zai ba su dama ba tunda Allah ya riga ya sani cewa ba za su yi ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin a cikin alkur'ani yake cewa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum fazayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa haqqa alaihim alqawl Allah ya ce mun hore musu aljanu da shaytanu su ne suke kawata musu abin da yake a gabansu da abin da yake bayansu sai su bi abin da shaidanin suka kawata musu sai wannan kaddarar da Allah ya kaddara musu sai ta tabbata a kansu haka Allah subhanahu wataala ya faɗa yake cewa qala allazina haqqa alaihimul Wa wa'anda Allah dama ya tabbatar da cewa za su shiga wuta sai ka bi suna cewa rabbana na allazina aghwayna aghwaynahum kama ghawaina ya ubangiji wa'annan aljanun shaidanin nan su ne wa'anda suka batar da mu sai ce eh ai mu ma mun batar da su ne kamar yadda muka bata haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa yahiqqal qawlu 'ala al-kafirin kuma maganar tabbatuwa a cikin wuta ta tabbata akan kafirai haka Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin suna cewa fa hatta alaina qawlu rabbina inna ƙuna. suna ba da labari cewa sai maganar ubangijinmu ta tabbata a kanmu cewa lallai za mu ɗanɗana azaba ko kuma inna la za'iquna lallai yau muna ɗanɗanar azaba haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim lallai wa'anda maganar mu ta kalmar ubangijinka ta tabbata a kansu cewa ba za su imani ba to fa ba za su yi imanin ba duk wata aya da wata mu'ujiza da za ta zo musu wallahi ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai raɗaɗi haka su ma za su faɗa a wuta su ce bala wa rabbina qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi ala al-kafirin to wannan kalmar ta ubangiji da Allah yake cewa laqad haqqal qawlu ala aktharihim wani ƙaulu ne ya tabbata a gare su qawlun shine faɗin Allah subhanahu ta'ala) la amla anna jahannama min aljinnati wal nasi ajma'in lalle sai na cika wutar jahannama da mutane da aljanu gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika kaga ga kalmar ubangijin ita ce ne la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in wannan aya ta cikin suratul hud kenan haka Allah subhanahu wataala ya ƙara cewa walau shi ina la'ataina kullu nafsin hudaha da mun ga dama da kowane mutum mun ba shi shiryarsa walakin haqqal qawlu minni sai dai maganar da na faɗa ta tabbata ta tabbata daga gare ni mata magana ce la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in da faɗin Allah a cikin suratu sad suratu daud qala fal haqq والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين wannan shine ma'anar laqad haqqal qawlu ala aktharihim aktharihim yan wuta sun fi yan aljanna yawa kamar da Allah subhanahu wataala ke cewa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun walakin aksaran nasi la yu'minun وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ما في يوم متانا دسك زوء فرقه سنبتا شيسا تتفركين الله إنك هذا أشد رقوة تفركة تفركة ذاك تفركين الله وإن دسك يبر رقوة تفركين سنبيوا شيسا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث كودا hanyar bata ta birge kaga ta yi yawa kai kai ya nuna maka cewa wai yawan mutane shi ne yanzu ka duba musulman duniya mutum biliyan takwas ne to mutum biliyan takwas gaba ɗaya mutum musulmai mutum biliyan ɗaya ne da miliyan ɗari bakwai zuwa ɗari takwas a cikin mutum biliyan bakwai ne ko takwas ko kaga gaba ɗaya da ba arna ne ba ruwanmu da ba yahude da kirista da ba maguje mu ba nagari a kashi duk kashi kashi ne wanda duk ba musulmi mai sunansa abu ne haka zalika a cikin musulman ma masu bin tafarkin ala a cikin musulman fa za ka cire yan gurguzu kuma musulmai ne za ka cire yan jari hujja waɗanda suka yi zurfi a jari hujja suka karyata addini da jari hujja ila za ka cire <clears throat> yan abin da ake kira almaniya yan secularist wato yan ba ruwanmu da addini za ka cire yan boko ƙida? za ka cire wanda shi musulmi ne a suna kawai amma amma zai ci naman alade zai sha giyarsa zai komai in ka ɗauki tsantsan masu bin tafarkin annabi sa sai ga su ba yawa ne da su ba shi yasa Allah ya ce laqad haqqal qawlu ala aktharihim amma kuma fa in Allah ya kaddara wannan magana ta cewa mutum wuta zai shiga ba wani abu da zai hana shiga wuta saboda hadisi Allah ya dan Mas'ud ah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ya الله يسامنا cikin aljanna Allah ya ba mu ikon fahimta alqur'ani ibn kabir adadi Allah ya ba mu ladansa wannan kai kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh